radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran uban da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan sai mu kawo muku sauran shirin da muke dauke da su da suka hada da shirin nan na muleka iran daga nan sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda da shi zamu kawo ƙarshen uban da muke dauke da su baki ɗaya idan da sauran lokacin mu duba su da gaskin labaran da aka saurara wanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan lokaci amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 12 ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da birgautar rabiu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 651 da suka gabata a rana irin ta yau hoja shamsuddin bahauddin muhammad hafiz shirazi babban malami kuma marubucin baitocin waƙoƙi ya rasu a ƙasar iran an haifi hafiz shirazi a garin shiraz da ke tsakiyar ƙasar iran ya fara karatu da harshe alkur'ani mai girma tun yana ƙarami don haka ne aka yi masa lakabi da hafiz sannan ya shiga karatun adabin larabci da farisanci muhammad hafiz shirazi yana da baiwa ta tsara baitocin waƙoƙi don haka ya rubuta waƙoƙi da harsunan farisanci da larabci da kuma fannonin ilimi daban-daban an tattara waƙoƙin hafiz shirazi a cikin littafin sa mai suna diwan hafiz saboda muhimmancin rubuce-rubucen nasa an tarjama su zuwa harsunan duniya daban-daban ya rasu yana ɗan shekara 65 a duniya kuma a kowace rana irin ta yau wadda ta yi daidai da ranar sosa ana girmama ranar a matsayin ranar hafiz shirazi a ƙasar iran masu saurari ko san cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau wato 12 ga watan oktoban shekara ta 1999 janar parviz musharraf babban hafsan hafsoshin sojin kasar pakistan ya yi wa gwamnatin prime minister nawaz sharif na lokacin juyin mulki wanda ba a zubar da jini ba janar musharraf ya yi wa nawaz sharif juyin mulki ne kwana guda bayan da prime minister ya sauke shi daga shugabancin rundunar sojin kasar bayan ya gudanar da sauye-sauye a kundin tsarin mulkin kasar pakistan parvez musharraf ya zama shugaban kasa mai cikakken iko a kasar wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 2007 inda aka tilasta masa sauka daga matsayin shugaban rundunonin sojin kasar sannan da ƙarshe ya sauka daga kan kujerar shugabancin ƙasar ta pakistan a shekara ta 2008 da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 97 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 12 ga watan oktoban shekara ta 1924 fitaccen marubuci kuma masanin adabin falsafa ɗan ƙasar faransa anatole france ya rasu an haife shi a birnin paris sannan kuma mahaifinsa ya kasance mai sayar da littattafai ne wannan ya sa anatol ya zama mafi yawan lokutan rayuwarsa yana tare da littattafai ne inda ya samu damar karanta littattafai masu tarin yawa a bangarori na ilimin falsafa da kuma adabi game da tarihi ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa a waɗannan bangarori inda a shekara ta 1896 aka zaɓe shi a matsayin mamba a cibiyar bunƙasa al'adu da rubuce-rubuce ta ƙasar faransa hakanan kuma a shekara ta 1921 aka ba shi kyautar nobel a bangaren rubutun adabi masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Iran ta aike da taimako zuwa yankin Kunduz na kasar Afghanistan. majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da babbar jami'ar hukumar 'yan gudun hijira a ƙasar habasha a najeriya akalla mutane 41 ne in bindiga suka kashe a cikin wannan mako da ya gabata to yanzu kuma ga labaran da ke da ke iran ta aike da taimako zuwa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka jikkata a harin da aka kai a masallaci a gundumar kunduz da ke ƙasar afghanistan kamfanin dillancin labaran ikina ya bayar da rahoton cewa ofishin jakadancin iran da ke birnin kabul na kasar afghanistan ya sanar da cewa a jiya gwamnatin iran din ta aike da wani jirgin sama wanda yake dauke da taimako zuwa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma jikata a harin da aka kai a masallacin kunduz a kasar afghanistan an dai kai harin ta'addanci ne a ranar juma'a da ta gabata a wani masallaci a cikin lardin na kunduz a lokacin sallar juma'a kuma rahotanni sun tabbatar da cewa wani dan ta'adda ne wanda ya jigi darba mabamai ya tarwatsa kansa a tsakiyar masallata a lokacin da ake sallah mai magana da yawun kungiyar taliban zabihullah mujahid dai ya bayyana cewa waɗanda suka kai wannan hari za su ɗanɗana kuɗa su kungiyar 'yan ta'addan da'ish ta fitar da sanarwar cewa ce ke da alhakin kai wannan hari kamar yadda aka yi zato tun daga farko a bangare guda kuma majalisar ɗinkin duniya game da sauran ƙasashen duniya da suka hada da kasashen musulmi da na turai sun yi allah wadai da wannan hari na gundumar kunduz hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta baiwa babbar jami'arta wadda take ƙasar habasha hutu na wani lokaci saboda gudanar da hirar da ta yi ba da izini ba inda ta zargi manyan jami'an hukumar da haɗa kai da 'yan tawayen yankin tigray domin yaƙi da gwamnatin ƙasar habasha kamfanin dillancin labaran aap ya bayar da rahoton cewa an sanya wannan hukunci a kan moran acin shugabar tawagar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar habasha wannan hukunci da ya zo ne bayan da a kwanakin baya gwamnatin ƙasar habashan ta kori wasu manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya su bakwai bayan da ta zarge su da tsoma baki a cikin harkokin ta na cikin gida yakin da ake yi a tigray da ya barke ne a watan nuwamban da ya gabata a lokacin da firaministan ƙasar ta habasha abe ahmad ya kaddamar da yaƙi na soji a yankin domin kawar da ƙungiyar 'yan tawaye biyu bayan zargin su da kaddamar da hare a sansanin sojin gwamnatin tarayya ta habasha a cikin 'yan kwanakin nan da faifan bidiyo na doguwar hira wadda acen shugabar hukumar kula da 'yan gujin hijira ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar habasha ta yi ya bazu a yanar gizo jeff pierce marubuci ne wanda kuma shi ne gudanar da waɗannan tambayoyi wanda kuma ya wallafa waɗannan labarai a yanar gizo kamar yadda kuma yake bayar da labarai da ke rike dangane da yakin da yake faruwa a yankin tigray na kasar habasha ta jama'a masu ware kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran akalla mutane 41 ne dai aka tabbatar da cewa sun rasa rayukansu wanda 'yan bindiga suka kashe su a cikin makon da ya gabata a taron najeriya a bisa rahoton da jaridar premium times ta bayar da gaske mutanen da aka kashe akwai jami'in tsaro na sss sannan kuma an kashe fararen hula 40 an sami adadin yawan mutanen da aka kashe ne daga rahotanni da jaridan najeriya suka buga a cikin makon rahoton ya nuna cewa an samu raguwar kashe 50 cikin 100 a yawan mutanen da aka kashe daga mutum 123 a makon jiya zuwa mutum 41 a wannan mako da ya gabata sannan kuma an samu raguwa a yawan jami'an tsaro waɗanda ake kashewa daga jami'an tsaro hudu a wancan mako zuwa jami'in tsaro daya a wannan mako da gabata mafi yawan kisan da aka yi dai a wannan mako ya uku ne a arewa maso yammacin kasar sannan kuma ɗaya daga ciki ya uku a yankin gabashin najeriya a harin da aka yi a garin kurya madoro da ke karamar hukumar kauran namo da a jihar zamfara in bindiga sun kashe akalla mutane goma sha takwas inda daga cikin waɗanda aka shan hadda maza da kuma mata gami da ƙananan yara musulmi a kasashen duniya daban-daban sun fara gudanar da tarukan murnar zagayowar lokacin mauludin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah ya sa tsarkaka a kasashe da dama na duniya dai an fara gudanar da tarukan murnar zagayowar lokacin mauludin manzon Allah ne tun daga farkon wannan wata na Rabiu awal wanda shine watan haihuwar fiyayyen halitta manzon Allah Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah ya sa tsarkaka an fara gudanar da irin waɗannan taruka a kasashe da dama a arewacin nahiyar afirka da suka hada da algeria morocco tunisia murtaniya sudan masar libya da dai sauransu hakanan kuma a kasashe irin su nigeria niger mali senegal guinea da an fara gudanar da irin waɗannan tarika a yankin gabas ta tsakiya ma kasashe irin su iran iraki oman lebanon turkiya syria da kuma gabashin asiya da suka hada da kasashen indonesia da malaysia tuni aka shiga gudanar da tarukan maulidin manzan allah a waɗannan kasashe to jama'a masaurari saurare karshen labaran duniyar kenan to madalla da aka saurari labaran duniya yanzu sai a gyara zama domin sauraron sauran shirshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na muleka iran muleka iran masu saurare assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin mu na leƙa iran shiri ne wanda a cikinsa mai kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar iran da kuma irin damamakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido da masu neman lafiya ko kuma neman ilimi da fatan masu wada su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. A yau shirin namu zai kawo muku wani wuri ne a nan Iran da ke bayyana irin wurare na ɗabi'a da ke jan hankali da kuma burgewa a nan ƙasar Iran. To bari mu yada zango a lardin Loristan da ke yammacin ƙasar Iran. wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta ƙasar iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon buɗe ido a cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin kohudash da ke marabar larduna uku na ƙasar iran wato lardin kermanshah ilam da kuma lariston da ke gefen rafin samire kuma ana kiransa da suna mashigar Shirs. Wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun Zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo. Kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na ƙasar Iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a ƙasar Iran. ita dai mashigar shirs da ke garin kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin horom abad cibiyar lardin lurston tsawonta ya kai kilo tsawonta kilomita biyar a gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato varizard haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna a ɓangarori daban-daban idan ka kalle su wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna grand canyon na ƙasar iran shi dai grand canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai akan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu ya yasa ake masa lakabi da grand canyon ɗin ƙasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin ƙasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na ƙasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda akwai bishiyoyin daji kamar in su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata ƙorama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan kasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon ƙarnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za ga hanyar ta ɗan ƙara tsokewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali da ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears to ma saurare gashi mun ɗauko bayani game da yanayin wannan guri amma lokaci ya mana halinsa to ya zama wajibi in daga aya a nan sai a saduwar za ku ji mu dauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma don kowa da kowa ni da na kasance tare da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyan shirye shiryen mu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shirin wanda cikin sa mai kamu kawaki daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishantarwa da gamsarwa. Yanzu ka bar mu gaito muku Abdulwahab Shahidi a cikin wannan waka da ya tanadar mana. ga gaishe ka abdulwahab shahidi a cikin wannan waka da karera ma da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin to kuma an zan zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda ku ji su ni da na kasance tare ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na gizo wato www.tv1.ng. to don ne ma kawo kashin shirin nan baki ɗaya na wannan lokaci sai Allah kama can an jima da yamma za a ji mu ɗauki da wani shirin kafin lokaci a madun kwa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Bye.